بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد من أتكن باب كفارة المريض abubuwan da suke jawo idan mara lafiya bai da lafiya idan mutum bai da lafiya daga cikin abin da ke sa a yafe masa zunubansa akwai rashin lafiya mutum ya zama yana rashin lafiya Allah na amfani da rashin lafiyan da bawansa ke yi ya yafe masa zunubansa za mu tashi hadisi na 494 a nawa حدثنا موسى قال حدثنا حماد قال أخبرنا عدي بن عدي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث يا أو سجلنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ياتي لا يزال البلاء بالمؤمن بلاء بزي غشي بجرباوة البلاء الاختبار الفتنة هنا a gwada mutum ba za su gushe ba bala'i ba zai gushe ba jarabawa ba za ta gushe ga mummuni ba wal mu'minati da mummuna mace fi jasadihi a jikinsa ciwo kenan rashin lafiya domin almaradu fil jasad a jikinsa wa ahlihi da iyalansa ya zama an jarrabe shi da iyalansa ko su su zama ba su da lafiya ko kuma a jarrabe shi da fitinar iyali akwai wanda fitinar shi ta iyalansa mata ce ta tasa shi gaba ta tasa shi gaba ba yi da kwanciya hankali kuma ba yadda ya iya da ita sahabi ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi inna imra'ati la ya da lamishi shi ya ma'aikin Allah mata ta duk wanda ya miƙo mata hannu ba ta damuwa kawai shi kenan ita ma sai ta miƙa mai wato yana zarginta akan cewa ba ta da kamun kai manzon su ne ce tsallika ce sake ta kai tsaye annabi nan ne ce a sake ta ya ce wallahi ya manzon Allah ko na sake ta sai na dawo ya ce to nan ku je can ku yi ta yi kaga la zalul albala'u bil mu'mini wal mu'minati fi ahlihi kenan ba yadda ya iya da ita ta zama masa kan kafa ba zai iya ta ba ko ya sake ta sai ya dawo sannan bai jin ta to kun ga akwai wannan shine fi wa ahlihi wa malihi haka nan dukiyarsa ya zama an jarrabu mutum da dukiyarsa abin da yake da shi Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi aiki yake a kurat a wajen aikin kasuwanci yake yi kasuwancin ya karye ko nawa za a bashi jali ba za a daɗe ba za a rasa an kuma rasa gane dalilin da ya sa wannan jalin nashi baya jalautuwa sai dai asara da makamantansu to wannan ba zai gushe ba yana samun bawa ya yi abu biyu arziba wa sabar ya yadda kuma ya jure ne sharaɗin da za a faɗi na shine sharaɗin cin nasara mutum ya ci bala'i ya ci jarabawa kenan hatta yalqa Allah azza wa jalla wa ma alaihi khati'atu har ya je ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala a tare da shi ba zunubi ko ɗaya كفرت عنه خطيئاته بما أصيب به من البلاء أن شاري مثل زنبان تصبو دا أبن دا أكا جربيش دا شنو ننجر باور سو دا أكا شيو غاشي ننتي جسده ما لن الإمام البخاري في ساكا قاونا حديثي دا أقوي زيادة ثقة يشي حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عمر بن طلحة عن محمد بن عمرو مثله حدثنا مثله وزاد في ولده أتيك أكشي حد أنسى أتن أنفق إني أنفق الجسد أنفق الأهل faɗi المال شيء الولد لفظ الأهل يشمل المرأة والأولاد ya ƙunshi matar mutum da kuma 'ya'yansa to amma nan sai aka yi saboda mahimmancin 'ya'ya bayan an amfaci al'ahlu ana nufin matarsa kenan ko matansa to daga nan kuma sai aka faɗi walat domin ko da yaushe aka faɗi al'ahlu to almar'atu hiya al'aslu wal waladu taba'un laha duk lokacin da a ilahin shari'a aka ce al'ahlu to ana nufin mata ne amma 'ya'ya suna bin ta ne mun gane to shine waɗannan shi yasa a matan annabi sama qur'ani ke magana akai sai ya ce إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس شيء أهل البيت ويطهركم تطهيرا سنة أكثر النبي إبراهيم عليه السلام شيء رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت أنتم أهل البيت ألوكة إتقديتي سارة إتقديتي ما النبي إبراهيم عليه السلام ألوكة لم تلد بعد أي بتهيه بعد amma aka ce Allah maɗaukakin sarki yana tausayawa yana sokar da albarka a gare ku ku ahlul baiti ita gaba ita kadai amma da ƴaƴan da za da za ta haifa da kuma jikanta sannan kuma da ɗan kishiyarta shine wa shine Isma'ilu alaihi salam a lokacin an haifa shi to wannan kun ga ita ce ka'ida so daga ciwo sai mutum ya cika sharɗa guda biyu asabar war riba asabar war riba mutum ya jure sannan bayan ya jure sannan kuma ya yadda ya jure ya yadda حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سيدنا أبو هريرة يتشي جاء عربي wani balaraban ƙauye ya zo faƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam sai maza sama ya kalli ba ƙauyen nan sai ya ce masa hal akhadatka ummu mildamin shin zazzabi ya taɓa kama ka ummu mildam alkunya ce ta zazzabi ta masassara kun san shi balarabe akwai ummahat akwai ummahat akwai banat a wajensa abubuwan da ba su da mare sai rika cewa ummu kaza haka abubuwan da ba su da hankali hadda abu abuwa ne waye abul ashbali ba shi bane zaki abul hisli shi kuma ne damu abul hisli duk kowanne zina da shi abul ashbal shi ne wancan zaki kenan alkunyarsa ce ummu arba'in wa arba'ina ummu aryatin ummu aryatin kunama kenan mun gane sannan kun ga akwai bintu dahari bintu dari mai kenan bala'i kenan musiba a bintu dari indi kullu bintin fa kaifa wasalti anti min az-zihani yanzu mutanabbi shi ni duk bala'in duniyan nan a na yake karewa abintu bintu dari indi kullu bintin duk bala'in duniyan nan kai na yake karewa shine bintu dahar kamar yadda su banatu dahar din yakan ce musu abu abkaru dahar kuma kuma yakan ce musu awan awanu dahri wa abkaru dahar awan suwa ne awan قال إنه يقول إنها بقرة لا بكر كو عوان بين ذلك مي عوان متكيكية ita ba za a ce mata budurwa ba ita ba za a ce mata tsohuwa ba matsakaici awanun bai na zalik mun gane to to to ita in sun ce ummu mildam asalin mildam shine ad to ya zazzabi yake maka ba dukan ka yake ba ligiligi yake ma mutum Allah shi kyauta to shine shine shine shine alladamu alladam yadda ake cewa alladagu da allata'u da Abarbu. Mun ga duk kusan bugunsa ɗaya ko to duk bugu ne to shine sai su ce ummu mildamin alkunya ce ta zazzabi aka ce shin ka taba zazzabi zazzabi ya taba kama ka ka taba typhoid ko ka taba malaria ko yellow fever qala wa ma ummu mildam balaraban kawai ce me ummu mildam qala harrun bainal jildi wal lahab annabi sama ya maka tarifin zazzabi duk wani likita da zai baka tarifin zazzabi to ka aje masa kayansa ka dauna annabi sallallahu alaihi wasallam harrun bainal jildi wal lahab manzo Allah sallallahu ya ce wani zafi ne da ke tsakanin jini da tsoka haka ne ko ba haka bane <laughs> harrun bainal jildi wal lahab zafi ne da ke tsakanin jini da tsoka wani zuwa sai ga hankalin likita ya tashi in ya sa tamomita ya auna jikin mutum sai ga hankalin shi ya tashi saboda yadda ya ga jikin dan adam ya zafi hmm? shi ya sa shi almutanabbi ya ce ai ziyara shi take ko kuma kunya shi take ji eh, wa za'irati ka annabiha haya'an ta tazuru illa fi zalami in ta zo ka annabiha haya'an ziyara take kawo mu masassara ba sai ta kamun ziyara amma ba ta ziyarta ta sai da daddare saboda tana jin kunya ta amma ya ce ka an na biha shi kama tana jin kunya eh. kuma in ta zo ya ce sai ya ba ta wajen kwana fa'afat hawa ba ta fi izani sai ta ce ba ta son shimfiɗa tare da shi take son cikin kashin shi take son ta je ta kwanta sai ta shige cikin kashin shi sai ta sa naman da jinin su zafi ta je ta tafasa su shi ƙalala ya ce ni ban taɓa zazzabi ba ƙala fa hal su di'ata ke ce to ka taɓa ciwon kai ƙala wa masu da'o ba ƙauye ya ce wai mai ma ciwon kai shi bai san ma lafazin asuda'u ba kai ƙala rihun manzo su ya ce wata iska ce ta atribu fil ra'si wacce ke bujiro makai tadribul uruqa wadda ke bugun jijiya jijiyoyi kaji tarifin ciwon kai rihun ta atribu fil ra'si tadribul العروق تضرب العروق تكي بقن جيجيوي ya ciwon kai ke makamar malam ibn qayyim ya kawo ciwon kai a cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad ya kano ukan ciwon kai yana jin guda 22 nau'ukan asbab da suke jawo ciwon kai akwai lokacin da ciwon kai alama ce ta wani ciwo akwai lokacin da alama ce ta abin nan ciwon kai gajiya mutum ya gaji wani aiki mai yawa akwai lokacin da ciwon kai ke zama bugun mutum akai akai sai kan ya fara ciwo akwai lokacin da ciwon kai ke faruwa kila mutum ya sadu da iyalansa ciwon kai na bujirowa akwai lokacin da ciwon kai ke zuwa tare da mura duk malamin kai ne bayanin su a cikin zadul ma'ad ko ka a tibbun nabawi a mujalladin to tarihin ciwon kai kenan kala la ce shi bai taba ciwon kai ba bai ma san shi ba kalmar ma bai san ba fafa nan maza sama saboda yana masa magana da wata lura ba ce shi bai san su bane kwata kwata irin wannan mutumin da ake ba da labari a jarida aka ce an tambaye shi yace shi bai san kalmar talauci ba ma'anar ta ma bai san ta ba balle haka mushi wani abu bai san ma'anar kalmar talauci ba a jarida aka fira da shi ba wai dan shi ba bahaushe ba ne a'a bai santa ba ne kwata-kwata bai taba ji ana faɗin ta ba sau da bai da alaƙa da ita kalmar ba ka da alaƙa da kalmar ba dole ba ne ka santa yi mana yanzu aka zo ana bayanin wasu abubuwa na kayan gida mata sai su maka bayani sai baka san su ba sai ka da alaƙa da shi sai ce maka kaza sai sun maka sharhi to wannan ba ƙauyen ku gane ba wai kalmomin manzo Allah sa bane suka zama masa gari bai a kwata kwata bai san ciwon bane shi bai taba ji ba bai shafai ba sannan ba ruwan shi kawai shi miƙe ya tafi ديميك يتفي قال ce من سمعت an yanzu أن ila rajulin min من na fal yanzu. duk mutumin da ke sanya ga dan wuta to ya kalli wancan al'ummar mutum ya shiga uku Allah shi kyauta mun zai ce dan wuta ne saboda zai ciwo amin mazan sun ce zai ciwo <laughs> ya ce zai ciwo mazan sun ya ce wuta zai shiga sai an masa azaba a lahira sakamakon baya ciwo a goge masa zanubansa a duniya baya rashin lafiya haka ne yake kullun lafiya lau yake kamar dan doki kamar in garma yake jin kansa ba abin da ke damunsa so daga zinubansa zai tafi da su niki niki lahira ba a goge masa wannan zai sa sai an masa azaba a cikin wuta baya nuna tahlili waɗannan hadithul wa'idi ne baya nuna cewa zai dawwama a cikin wuta amma dai tabbas za a masa azaba gwaggwadon rashin kankare masa zunubansa da ba a yi a duniya sau da in kana son Allah maɗaukakin sarki ya rika goge maka zanubanka to sai ka riƙe rashin lafiya amma ko ba a ce ka gaito rashin lafiyar ba ashe zaɓi ne na Allah ka zama kana ciwo sannan in an jarrabu mutum da ciwon ne ya zama ya yi abu biyu asabar wa riba ya yi juriya sannan kuma ya haƙuri sannan a attadawi la yunafi fi wa riba magani baya cin karo da me baya cin karo da yadda da kuma juriyar da aka umarce mu mu yi baya jin ba baya jin ba baya cin karo da su domin manzo Allah su sama shi yafi kowa da yadda shi yafi kowa yadda da abin da Allah ya hukunta masa sannan shi yafi kowa juriya amma dawa. tadawa annabi sama yayi magani mun gane saboda ya halatta ai magani shi magani huwa min babil akhdhi bil asbab shi yasa malamai suke cewa litawakkuli rukunani tawakkuli rukunai biyu yake da su kamalun riza sannan mai al'akhdhu bil asbab kamalun riba ba a ɗaukaka a matsayin mutawakkili ba kai al'akhdhu bil asba ba kai ruku da sababi ba sai kai ruku da sababi amma a itiqadin ka a zuciyarka ka tabbatar da sababin nan naka ba shi zai ma ba Allah ne zai ma sai dai shi al'akhdhu bil asbab hukune da alhikamu shar'iyya da alqada'u shar'i shari'a ce tace kai ruku da sababi saboda ka at-tadawi min bab al-akhdh bil asbab lakin man shafi Allah shi yasa sai a sha maganin wata rana sai Allah madaukakin sarki sai ya kaddara cewa yukhti'u as-sabab sai ya zama sababin ya kuskure ba za a ci nasara ba shikenan sai a kin warcewa har ya zama kila ciwon ajali ne mun gane to Allah ganar da mu saboda haka ciwo yana da tasiri yana da fa'ida a jikin dan adam dan adam in Allah ta'ala ya jarrabe shi da ciwo yayi hakuri ya jure ya yadda da cewa kaddara Allah subhanahu ta'ala ce shi Allah subhanahu ta'ala ya kankare masa zunubansa Allah madaukakin sarki ya jarrabe mu da abin da za mu iya ɗauka kuma mu yadda